hoto na uku Allah ya halitta itace da haki da ɗiyar itaciya sannan ya halitta tsuntsaye da kihaye sannan ya halitta dabbobin da ke bisa ƙasa duk abin da Allah ya halitta cikin aljanna yana da kyau Allah ya halitta ɗan adam da turɓaya da ƙasa wannan mutumin da an ka halitta ana ce mai adam sannan Allah ya halitta mace ya ba Adam shi don ta zan matarsa sannan Allah ya sa musu duka albarka Allah yana magana tare da su Adam da matar sha'awa suna ma kuma Allah shi ma magana Allah yana so duk abin da ya halitta ya zama na ƙwarai